محمد نبينا بنور Masu sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullah sannanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tambaya mabudin ilimi da ke amsa tambayoyinku na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci kamar yadda ake sauraron amsoshin tambayoyin daga bakin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. akramukallah a madadin masu sauraro muna fara wannan shiri da maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to insha Allah wannan zama malam zai fara ne da yi mana bayani a game da lokacin da aka fara ita kanta wannan ibada ta azumi kalla, bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu biye da mu a cikin wannan jerin gwano na fa'idodi dangane ga azumin watan Ramadana. Za mu yi magana a kan shi kan kansa azumin watan Ramadana ta yaya ya zama wajibi ko aka wajabta mana shi. Malamai sun yi bayani cewa azumin watan Ramadana ya tabbata wajibi ne a kan kowa, musamman musulmi baligi mai hankali mai iko mazauni wanda ba shi da wata larura. da ta hana shi yin azumi hmm. da dalilin alkur'ani da hadisai da ijma'i dalilin alkur'ani aya ta ɗari da tamanin da uku da ta ɗari da tamanin da biyar su ne suka wajabta azumi a cikin suratul baƙara Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu kaga wannan kira ne na musamman hmm. Allah ya ga masu imani Allah ya yi irin wannan kira wajen sau tamanin da takwas a cikin alkur'ani ya ce kutiba alaikum siyamu an wajabta muku yin azumi domin kalman kutiba ana amfani da ita wajen nuna abin da za ka yi ɗin wajibi ne Kuma yadda Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban kitaban yana nufin wajibi kamar shi cewa kutiba alaikumul qisasu kaga shi ma wajibi ne wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi shi ma wajibi ne kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut kaga shi ma anan wato idza hadara in taraka khairan lil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf kaga shi ma wajibi ne a wannan lokacin haka nan kutiba alaikum al-qisas fil qatl al-hurr bil hurr wal abd bil abd kaga shi ma wajibi ne mm. kataballahu la aghlibanna to duk irin waɗannan wato yana nufin wajibi mm. Allah ta'ala ya ce ga waɗanda suka yi imani shi imani wato akwai ma'anarsa a tsagwaron harshen larabci akwai shi a fassarar malamai mm. akwai tushensa akwai rassansa akwai kuma abin da ya shafi ta'arifinsa dangane ga abin da ya kunsa na farko ma'anar imani a harshen larabci malamai sun ce abubuwa ne guda uku hmm. shine at-tasdiqu wal iqraru wal i'tirafu wato abin da ka gamsu ka yarda ka gasgata hmm. shi ake kira ka yi imani da shi hmm. duk wani abu a duniya da ka yarda da shi ka gamsu da shi ka gasgata shi kusan za ga kalmomin kamar ɗaya ne amma gamsuwa ya haɗa da har cikin zuciyarka ka gamsu kenan kaga ranka ya yadda gabanka sun bi bakinka ya faɗa ba wani haufi ba haufi mm. sannan ka yarda ka gaskata kaga duk wani abu da ake nema a cikin kalmomin nan guda uku sun nuna tabbatuwa abu a ranka da zuciyarka mm. to wannan shine ma'anarsa a lugha ta larabci kuma yakan zo wata ran ga akwai lamun a gabansa wata ran yakan zo ba'un a gabansa mm. wata ran yakan zo babu ba'un din babu lamun din a gabansa hmm. kamar da Allah ta'ala ke cewa wa amanahum min khawf allazi at'amahum min ju'in wa amanahum kaga yace ya amintar da su hmm. ashe kaga samun aminci daga tsoro yana daga cikin imani hmm. haka na Allah ta'ala yake cewa wa ma anta bi mu'minin lana yana ba mu labarin yan uwan annabi Yusuf suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ma'ana kai ba mai gasgata mu ba ne ka gani ya zo da ma'ana gasgatawa ta yi hanyar wannan lamun shi ya tantance shi hmm. ko muhimmin lazi na yi uzuna na biyu ya kolo na ho uzun wal uzun khair li umini billahi wa yu'minu lil mu'minina hmm. wajen imani da Allah sai aka ce billahi wajen ko mu'mini sai aka ce lil mu'minina kaga can gamsuwa nan kuma gasgatawa hmm. to malamai a su sun ce huwal iqraru wal i'tirafu almustalzimu lil qabuli lil akhbari wa tasdiqu lil ahkam imani shine abin da zai jawo ka ka gamsu ka yarda ka gasgata cewa duk wani labari da Allah ya bayar ko an yi ko ana yi ko za a yi ko ka gane ko baka gane ba wannan labarin ka yadda gaskiya ne ɗari bisa ɗari. haka duk wani hukunci da Allah ya yi to ka yadda ka gamsu ka gasgata cewa wannan hukuncin na Allah adalci ne tsagwaransa kuma adalci ne ɗari bisa ɗari hmm. ko babu wani adalci sai shi to wannan shine imani duk abin da za a yi maka bayani akan imani ko dai a ce ka yarda ne ko a ce ka gamsu ne ko a ce ka gaskata hmm. to kaga kenan wannan shine abin da malamai suka faɗa sannan imanin nan yana da tushe guda shida shine imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai daɗi da mara daɗi hmm. sannan yana da rassa guda saba'in da bakwai ƙololuwa daga cikin rassan nan shine mutum ya yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah mafi karanta daga ciki mutum ya ɗauke abin da ya ga zai cuci mutane akan hanya sannan kunya ma da ake cewa wani ba shi da kunya ko wani yana da kunya ita kanta kunya tana cikin imani shi sa wani mutum mai kunya da yawa sai dan uwansa ya same shi yake masa faɗa kai kafi ya jin kunya sai manzo Allah ce da'ahu fa innal haya'a minal imani sai ce kyale shi ya ta jin kunyarsa hmm. domin kunya ma tana cikin imani kamar yadda ana gane mai kunya daga shigarsa da maganarsa hmm. da tafiyarsa da mu'amalarsa haka akan gane mara kunya ta hanyar maganansa da tafiyarsa da shigarsa da mu'amalarsa hmm. to kaga ashe kenan wannan yana cikin imani sannan imani kudurewa ne a zuci wani abin kujire shi za ka yi a zuci hmm. kuma yana cikin imani hmm. wani abin faɗa za ka yi da baki kuma yana cikin imani hmm. wani abin aikatawa za ka yi da gabbai kuma yana cikin imani sannan mutum ya yadda ya gamsu cewa imani yana ƙaruwa kamar maleji ne kana ƙara iza wuta yana ƙara gaba kana rage wuta yana baya da yana hawa yana sauka yana ƙaruwa yana raguwa yana zaƙi kuma yana salamcewa za ka ta'amal imani hmm. man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin biyan wa rasula hmm. da haka abdullahi dan mas'ud ya ce idan muka ji Allah ya ce ya ko masu imani hmm. sai mu shiru domin mun san za a ce mu yi wani abu ne wanda yin sa zai amfane mu ko za a ce mu bar wani abu ne wanda barinsa shi ma din zai amfane mu da haka Allah ya ce an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku don ku samu tsoron Allah hmm. aya ta gaba ya ce watan ramadana wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa shirya ne ga mutane da kuma bayani daga shirya hmm. da kuma tantance tsakanin ƙarya da gaskiya wanda ya halarci watan ramadana daga cikinku to ya azumce shi hmm. sannan ya tabbata hadisin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an gina addinin musulunci akan tushe guda biyar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai allah annabi muhammadu manzon allah ne sallallahu alaihi wasallama wannan a matsayin ɗaya kenan domin wannan shine tauhidin kadaita allah da bauta da tauhidin kadaita annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da biyayya mm. sannan da tsayar da sallah da bayar da zakka da azumin ramadana da kuma hajjin ɗakin Allah. Wato ziyartar ɗakin Allah. Hmm. Haka na hadisin Ɗalhatu bin Ubaidullah ke cewa wani balaraban ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin kansa duk zunzun ana jiyo gwarjin muryarsa hmm. amma ba ma fahimta me yake cewa sai da ya zo dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya rasulallah ba ni labarin abin da Allah ya wajabta min daga sallah sai ce salloli ne guda biyar wasu da daddare wasu da rana hmm. sai ce akwai wata sallah ta wajibi a kaina bayan wannan annabi ya ce a'a sai dai kai nafila hmm. ya ce to ba ni labari abinda Allah ya wajabta min na azumi sai ce azumin watan ramadana aka wajabta maka hmm. sai ce akwai wani a kaina na wajibi bayansa ya ce a'a sai dai kai na nafila ya ce to ba ni rabani bisa abinda Allah ya wajabta min daga zakka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa bayanin abin da aka shar'anta na musulunci yace shin to akwai wani abu a kaina yace a'a sai dai kai nafila hmm. sai mutumin ya bada bayana cewa wallahi ba zan ƙara akan abin da ka ce min ba ko ba zan rage ba hmm. daga abin da Allah wajabta a gare ni ba sai manzo Allah ya ce ya rabauta in yayi gaskiya ko ya shiga aljanna in yayi gaskiya to kaga wannan yana nuna mana cewa azumin watan ramadana wajibi ne mm. wannan hadisi imamul bukhari da musulun suka rawaito a wani hadisin na anas dan mali yake cewa an hana mu an ja kunnen mu mu daina tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa da basu dace ba mm. da Allah ce la tasalu an ashiya a in tubda lakum tasuk yake cewa to sai ya kasance yana ba mu kaye da farin ciki da jin daɗi a ce wani mutum ya zo wanda shi bai san wannan ka'idar ba hmm. daga mutanen ƙauye amma fa mai hankali ya zo ya tambaya mu muna ji sai ga wani mutum ko daga ƙauyen ya zo sai ke cewa ya muhammad to kaga ƙauye ya bayyana nan. Eh. ka san mun ci akwai ƙauyenci akwai mazauna ƙauye hmm. akwai birninci akwai mazauna birni hmm. kakan samu wani mazaunin ƙauye ne amma ɗan birni wani kuma mazaunin birni ne amma ɗan ƙauye saboda aka shi ƙauyanci da birnantaka sifa ce da ake samun ta a mutumin ƙauye da mutumin birni hmm. kamar da shi ma ƙauyantaka da birnantaka akan same su a mutumin birni amma ka ga da shi da ƙauyantaka hmm. kuma sa mutumin ƙauye ka same shi da birnin birnantaka hmm. kaga kenan ba yana nufin duk wanda yake zaune a ƙauye wanda yake zaune a birni ya fi shi hankali da wayo da hikima ba hmm. kamar yadda kuma baya nufin wanda duk yake zaune a birni shi kuma ba shi da irin wannan wayan da hikimar ba a'a abu ne da kawai irin baiwar da Allah ya maka da ita za ka yi amfani to sai yake cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ice jakadanka ya zo mana yana rayawa cewa wai ka ce Allah ne ya aiko ka ya sa kalmar wai eh sa kalmar wai fa za'ama hmm. annaka tazumu kaga an ce za'am ai kaga abu ne da ba a wato ana kamar tambaya ne ma hakan ne ko ba haka ba hmm, hmm. manzo Allah ya ce gaskiya ya faɗa sai ce to wa ya halicci sama ice Allah wa ya halicci ƙasa ice Allah wa ya kafa waɗannan duwatsun yace Allah ice to ina maka magiya da Allah da ya halicci sama da ƙasa da ya kafa duwatsu Allah ne ya aiko ka? Ike tambaya. Ike tambaya. Mm. <laughs> Kaga masu wa'azi sai sun yi hakuri. <laughs> Wani tambayar sa kamar yadda muke samu mataran ka ga wani yayi eh. tambaya ka rasa kanta. Sosai kuwa. Sai ce kwarai. Ice to kuma wannan jakadan naka yana rayawa cewa wai sallah biyar wajibi ce akan mu wasu da daddare wasu da rana haka ne? manzo ce gaskiya ne yace ina maka magiya da Allah da ya aiko ka Allah ne yace ai haka mm. manzo Allah ce kwarai yace to wannan jakadan naka ya raya cewa wai akwai zakka akan mu a cikin dukiyar mu manzo Allah ce ai gaskiya yace to ina hada ka da Allah Allah ne yace ai wannan mm. manzo Allah ce kwarai yace to ka ya raya cewa azumin watan ramadana wajibi ne akan mu a shekara mm. manzo Allah ya ce gaskiya ya faɗa ya to ina haɗa ka da Allah Allah ne ya ce ai haka hmm. manzo Allah ya ce yace to jakadanka ya ce wajibi ne a kanmu mu je aikin haji ga wanda ya samu iko manzo Allah ya ce haka ne sai ya ba da baya yana cewa na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba zan ƙare akan haka ba hmm. kuma ba zan rage daga wani abu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle idan yayi gaskiya ya ku shiga aljanna wannan hadisin shi ma imam muslim ya rawaito shi sannan malamai duka sun haɗu akan wajabcin azumin watan ramadana kuma sun haɗu akan cewa wanda ya yi inkarin wajabcin azumin watan ramadana a kansa ya yi inkari ya ce bai yadda ba sabanin wanda bai yi ba to wannan ya zama kafiri in yadda ne bai ba in yadda ne bai ba mm. sai dai idan jahili ne ko farkon shiga musulunci ne to kaga a lokacin ya kamata a sanar da shi mm-hmm. haka kuma mutum ya ci gaba da inkarin wajabcin azumin ramadana mm-hmm. ko da yana yi kuwa Ita amma kawai ana yi ne don a sha iska ko don a yaƙi yunwa ko don a koyi halin da talaka suke ciki ko hmm. waye ba ma wajibi ba ne. Hmm. To ko ya yi wannan musuluncinsa bai tabbata ba. Suka ce idan ya ci gaba za a tura malamai su ta masa wa'azi idan bai gamsu ba ana iya kashe shi a matsayin murtaddi. Hmm. Domin ya yi inkarin abin da ya tabbata nassin qur'ani da hadisi kuma sanannen abu a matsayin dole a san shi a cikin addini. to sannan hanyoyin da aka ba aka wajabta wani azumi wato an bi hanyoyi guda uku so da ka san idan mutane suka saba ba sa abu rana ɗaya ba za ka ce su yi ba mm. ko rana ɗaya ba za ka ce su bari ba to Allah ta'ala cikin hikimarsa ba rana ɗaya ya ce duk a yi waɗannan ibadun ba mm. shi azumi an wajabta shi ne a shekara ta biyu bayan hijira kaga in ka haɗo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shekara goma sha uku kafin ya hijira yana wa'azi mm. sannan ka ɗauki wannan biyun kaga sai bayan shekara goma sha biyar da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan aka wajabta azumi mm. kaga an ba mutane rata musulunci ya zauna a zuciyarsu ya kama jikinsu ya ratsa jininsu da tsokarsu ya kafe a jikinsu mm. sun zama shi ya zama su sannan aka ce ku bar abinci to shi ma barin abincin ba a ce a bashi rana guda ba mm. sai aka bi matakai matakai shi yasa mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi na shekara tara ne mm. shekara ta biyu zuwa shekara ta goma kaga shekara ɗaya ne kawai bayan hijira bai azumi ba tunda ba a wajabta shi ba mm. da haka abinda malamai suka faɗa kamar yanzu a cikin wato sadul ma'ana ibnu qayyim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci azumi ne na shekara tara an bi matakai guda uku wajen ta azumin kamar yadda kaga a wajen giya mun ce an bi ita ma matakai matakai saboda mutane lokacin sun saba da shanta to sai aka bi matakai aka fara hana ta kaza kaza har aka kai ga aka hana ta gabaki daya mm. to shi ma azumi an fara wajabta shi a matsayin an ba mutum zaɓi farko wacce aka ko kai azumi ko ka ciyar da miskini adadin azumin mm. kaga kamar an ba mutum wata dama ta yi ko canzawa da wani abu eh. Allah ce wa allazina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin man a khairan fa huwa khairun lahu wa an mu khairun lakum in kuntum Ka hmm. kaga anan Allah ta'ala ya ba wa mutum zaɓi wajen yin azumi da ciyarwa hmm. amma duk da haka sai aka nuna yin azumin ya fi ciyarwar saboda haka ne aka rawato daga salamatu bin aka wake cewa lokacin da aya ta sauka take cewa wa alal ladzina yutiquna hu tun ta'amu miskin sai ya zama wanda yake so ya azumi daga cikinmu sai ya azumi wanda kuma yake so wato ya ciyar da abinci sai ya ciyar har sai da aya ta sauka ta bayan ta sannan ta soke ta a wata ruwayan ta imam da yake cewa mun kasance a cikin wata ramadana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya sha ruwa wato sai ya ciyar da miskini iya adadin kwanakin azumin hmm. har sai da aya ta sauka ta ce faman shahida min kum shahara falyasum kamar da zuwa hadisin bukhari da muslim hmm. haka na hadisin abdullahi dan umar yake cewa ya karanta fidiyatu ta'amu miskin sai ke cewa wannan wato an soke ta malam hafi ibn hajar asqalani yake cewa abinda ake nufi da ciyarwa wato it'am kenan to shine aka ce an wajabta azumin yanzu ba maganan ciyarwa sai aka bar hukuncin ciyarwar amma saukewa ba yana nufin an soke hukuncin gaba ɗaya ba an ɗauki shi daga kan kowa da kowa an mai da shi kan masu larura sai aka mai da shi kan tsoho wanda ba zai iya azumi ba da tsohuwa mm. aka mai da shi kan mace mai shayarwa da kuma mace wacce take mai ciki mm. aka basu su so akan cewa su ciyar da miskini idan suna tsoron wani abu zai faru ga ɗan ko maman za a rasa hmm. ko kuma shi tsoho da tsohuwa wanda dama ƙarfinsu ya riga ya ƙare. sai su dinga kwatanta yawan azumin da aka yi a wannan shekara talatin ne ko ashirin da tara hmm. su ciyar da muskini ko duk rana ɗaya an kai a ciyar da mutum ɗaya ko kuma a bari sai an gama azumin gaba ɗaya a tara mutum talatin a dafa musu abinci lafiyayye a su ci hmm. to kaga wannan shine wato matakin farko da aka ɗauka mataki na biyu shine aka wajabta azumin kawai cewa kawai a ta azumi sai dai lokacin da aka wajabta azumi a mataki na biyu an ce duk wanda ya yi bacci kafin ya ci abinci to ko ba zai ƙara cin abinci ba sai dare na gaba dare biyu kenan eh. dare biyu da haka shi shine ma Allah ta yake ce alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum kuma a lokacin ba dama kuma a ramadana ka je wa iyalanka ko da daddare ne in ramadana ya kama to an yi ban kwana da iyali hmm. daga farkon ramadana zuwa karshen sa to sai wani ya zage ya je wajen matar hmm. ko kuma tunda an ce idan ka riga kai bacci a wannan daren baka ci komai ba hmm. to kawai ka zarce da azumi ba a kawo sahur ba saboda haka ka zarce da azumi sai gobe to shine aka ɗau wannan mataki shine mataki na biyu mm. mataki na uku shine ana nan dai da wajabcin azumin amma kuma an sa daga farkon alfijir mm. zuwa ƙarshen faɗuwar rana kaga kenan an masa iyaka yanzu mutum zai iya cin abinci daga faɗuwar rana har zuwa ketuwa alfijir mm. lokacin cin abinci ne to wannan shine abin da ya tabbata har zuwa yau wanda shine mataki na uku na azumi wasu ma malaman su kan ƙara da cewa kafin ma a ramadanin sai da aka fara gwada mutane da yin azumin ashura mm. kwaya ɗaya kawai shi ake yi a shekara mm. dan dai a ga cewa an dan saba da wani abu na azumi kuma an hori da yin sa mm. kafin a kai ga inda za a kai kamar da hadisin bara'u bin azi yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan mutum yana azumi sai ya halarco abinci sai bacci ya ɗauke shi kafin ya ya ci abincin hmm. to shikenan ba zai ci abinci ba a wannan daren ko a ranar gobe da safe har sai tukunna ya sake kwana ya sake wuni to akwai wani kaisu bin sarma al'ansari yana azumi hmm. ya halarto cin abinci sai ya zo wajen matarsa da lokacin buɗe baki sai ya ce kina da abinci ta ce a'a sai dai bari in je in nemo maka abincin to kuma ya wuni a ranar yana aiki hmm. ya zo da yunwa yana ta hamma ya zo akwai abinci lokacin buɗe baki ya ta ce babu bari in je in nemo hmm. kafin ta je ta nemo ba sai bacci ya ɗauke shi ba kuma ga ka'ida an kai bacci shi kenan kuma sai eh. kuma an kwana an wuni hmm. sai matar ta zo sai ta gan shi yana bacci sai ta ce kai canka to lokacin da aka wayi gari tun da bai ci komai ba a wannan daren kuma gashi ya wuni yana aiki hmm. ya kwana bai ci komai ba da rana ta yi ka wajen azahar sai ya suma sai aka je aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama hmm. shine Allah ya saukar da uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hmm. Allah ya halatta muku a cikin wato daren ramadana hmm. ku je ku sadu da iyalanku hunna libasu lakum antu libasu lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum Allah ce wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt abyad min al-khayt aswad min al-fajr to daga nan shi ma da aka ce wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt aswad hmm. lokacin kafin a saukar da min al ya zama wani sahabi kawai sai ya samu igiya guda biyu ya ajiye yana lissafi yana kallon wannan kallo wannan yana cin abinci lokacin da zai iya tantance su yawa zai iya tantance su eh. to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka masa yake cewa kai mai fadin wato keya ne ai abin da ake nufi wato alfijir ya keto hmm. ba irin wannan wanda yake fitowa a tsaye kamar jelar abin nan ba hmm. wanda yake fitowa da fadi ba wanda yake fitowa a tsaye ba eh. shi wanda yake fitowa a tsaye zaka ga wani zane ne haka kawai a tsaye hmm. to wani shi ake kira alfijir alfijir wanda yake ba na gaskiya ba hmm. amma wanda yake fitowa da fadin gari gaba daya hmm. to wannan shi ake kira alfajir na gaskiya hmm. to sai zama wannan shine hanyar da aka ba aka wajabta azumi haka ne nan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh min makka habibi nuru fil